Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si, kuna ma da iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau litini biyu ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro. Sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. Kasar China ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga Amurka da kaso 25 cikin 100 waɗanda suka hada da kayan marmari da sauransu. A yau Litinin ne ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da Abiy Ahmad a matsayin sabon Firayim Ministan ƙasar. a yau litinin ne kuma kafar yada labaran gwamnatin siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin guta da ke wajen garin damascus ta fara fita daga yankin kanun labaran kenan yayin da najeriya ke shirin tattaunawa da boko haram kungiyar ta kai wani mummunan hari a maiduguri a mutane cewa sun mutu a halin da ake ciki kuma najeriya ta sake kirkiro wani kurman jirgin yaƙi mafi inganci wannan yana nuna maka saboda yakin nan muke da 'yan ta'adda yaki ne na zunkuru to a yayin da duk wannan ke faruwa me ita kuma kungiyar izala ke son duniya ta yi a yi kimiyya a yi fasaha ba a haɗa mutane kashe-kashe ana tarwatsa su ba shugaba isu muhammadu na nijar kuma ya bayyana nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta ci amma kuma 'yan raji na cewa suna da ja kamar kowace ranar litinin yusuf aliyu harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku yanzu kan a sha labaran duniya. Ƙasar China ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga Amurka da kaso 25 cikin 100 waɗanda suka hada da kayan marmari, naman alade da sauransu inda kuɗin kayan ya kai dalar Amurka biliyan uku. Sabon ƙarin harajin zai fara aiki nan take a yau Litinin, kamar yadda ma'aikatar kudaden China ta bayyana a jiya Lahadi, inda ta ce ƙasar tana mai da martani ne kan ƙarin harajin da Amurka ta sa wa China a ranar 23 ga watan Maris inda ta gabata, wacce ta ƙara haraji kan ƙarafa da dalma da suke shigar da su cikinta. Haka kuma wani bayani da ma'aikatar cinikayyar China ta fitar a safiyar yau Litinin ta faɗa cewa za a dakatar da abin da ƙungiyar cinikayya ta duniya wato WTO ta wajabta a kanta na rage haraji kan kayan da suke shigowa daga Amurka guda 120 ciki har da kayan marmari da sinadarin ethanol inda ta ce harajin shigo da waɗannan kayan zai ƙaru da kaso goma cikin ɗari. Ƙarin harajin mai da martanin na zuwa ne a lokacin da rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China yake ƙara ƙamari. A yau Litinin ne ma'aikatar lafiyar Falasɗini ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. Jami'an ma'aikatar lafiyar Falasɗini sun ce mutuwar tashi ta kawo jimillar waɗanda aka kashe a tarzumar zuwa goma sha bakwai, inda ɗaruruwa kuma suka raunana. rundunar sojin isra'ila ta bayyana cewa sojojinta sun buɗe wuta ne akan masu zanga-zangar a lokacin da waɗansu daga cikinsu suka yi ƙoƙarin rusa shingen da ke kan iyakarsu da falasino tare da jefa duwatsu da bama-bamai cikin ƙasarsu sun kuma ƙara da cewa goma daga cikin waɗanda aka kashe 'yan ta'adda ne waɗanda suka yi ƙoƙarin haurawa kan iyakar ƙasar Tashin hankalin da ya auku ranar Juma'a a zirin Gaza shine mafi muni da aka samu kashe-kashe a cikinsa a tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa tun shekarar 2014. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da abi Ahmad a matsayin sabon Firayim Ministan ƙasar. a cikin makon jiya ne jam'iyyar da ke mulki a kasar ta zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar yunkurin da ya taimaka mishi wajen zama firayim ministan kasar na uku a cikin shekaru 23 ahmad zai maye gurbin halayen maryam jasalan wanda ya sauka a watan fabrairu a tsakiyar tashe-tashen hankulan da suka shafi fararen hula da 'yan siyasa a faɗin ƙasar Ahmad mai shekaru 41 bai ma kai shekaru goma yana siyasa ba. Kafin ya shiga majalisar wakilai a shekarar 2010, Laftanar Kanar ne a hukumar tsaro ta ƙasar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin Gota da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin, wanda har yanzu yake ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Rahotanni sun bayyana cewa motocin safa ɗauke da membobin sojojin Islam na ɗaukan mutane daga garin Duma zuwa Jarabus da ke arewacin Siriya. Sake karɓo ikon doma zai mayar da gabashin Guta gaba ɗayansa ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Bashar al-Assad karo na farko tun shekarar 2012. Baya ga shekarun da aka kwashe ana yi wa garin na gabashin Gota ƙawanya, dakarun gwamnati sun kwashe makonni shida suna kai hare-hare a ƙoƙarin da suke yi na ƙwato garin, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da yawansu ya kai dubu ɗaya da ɗari shida. Garin doma dai yana ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar Siriya inda aka soma shirya tarurrukan zanga-zangar nuna wa gwamnatin shugaba Assad ƙiyayya a shekarar 2011. Ɗan takarar jam'iyya mai mulki a Costa Rica ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a jiya Lahadi. a yayin da masu zaɓe da yawa suka ƙi goyon bayan wani yawan mawaƙi Kirista wanda ya zama sananne a siyasa ta hanyar yaya taƙi taƙidar matar auren jinsi ɗaya. Hukumar zaben kasar ta bayyana cewa bayan an kammala kirga kimanin kaso 91 cikin 100 na ƙuri'un da aka kirga a daren Lahadi, ta fito fili cewa Carlos Alvarado ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta CAP ne ya sami kaso 60.6 a ciki, inda abokin hamayyarsa Fabricio Alvarado ɗan jam'iyyar National Restoration ya sami kaso 31.4. Hafsat Bello ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da zangon a Maiduguri hedkwatar jihar Borno inda 'yan Boko Haram suka kai wani mummunan harin da ya yi sanadin mutuwar mutane wajen ashirin. Na tambayi wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda cikakken bayani sai ya ce. abin da ya faru malam bayan shine a daren jiya misalin karfe takwas da wasu mintuna na dare ne dai a wasu mahara suka yi yunkurin shigowa cikin birnin maiduguri inda suka tsaya a wasu ƙauyuka wani ƙauye da ake cewa bani shuwari da kuma wani ƙauye da ake nan dai da shiga cikin garin maiduguri ne to da suka tsaya wannan ƙauyuka suka dinga buɗe wuta kan uwa da wabi a wannan ƙauye inda aka samu asarar rayuka da dama da kuma wasu da suka samu munanan raunuka wanda za ka suna asibiti. To Malam Haruna bisa bayanan farar hula da kuma na hukuma mutane nawa suka mutu? ta bakin kakakin jami'in hudar jama'a wato mataimakin darakta na hudar jama'a na rundunar sojin Najeriya kanan Umar cikin Unyema mutane guda goma sha biyar sun mutu ciki har da soja guda. sannan kuma 83 sun samu raunuka wadda kuma aka ana masu magunguna a A asibitoci daban-daban amma da shi akwai suka samu munanan raunuka da dama to wannan gididdiga ya canza daga bisani lokacin da muka ziyarci a asibitin kwararru na nan cikin garin maiduguri lokacin da shi gwamnan ya je ganewa idanunsa waɗannan mutane da ke fama da wannan jinya ke na harkashen bindiga To ya an samu gididdigan mutane guda goma sha tara sun mutu a sake kuma muna nan a cikin asibitin ɗaya ya sake mutuwa aka samu ƙarin guda wato mutane da ashirin a baro mu asibiti yanzu na mutane ashirin an tabbatar mana cewa sun mutu yayin da saba'in da hudu kuma aka kawo su wannan asibiti don yi masu magani wanda dukkan musu raunukan bindiga ne. To suwa ake kyautata zaton sun kai wannan harin? har yanzu dai gaskiya ba wanda ya fi ɗauki nauyin kawo wannan hari amma gaskiya wannan hari bai rasa da da irin hare-haren da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ke kaiwa don abin da ake cewa da bisa da muka yi da mutanen da ke kwanci kan gado sun nuna mana cewa waɗannan mahara sun zo ne cikin motoci da kuma motocin nasu kamar yawanci irin eh, motocin da yan kunyar boko haram ke zo da shi ne su da kuma babura. To yaya batun matakan tsaro a birnin na Maiduguri? Na'am, to a gaskiya kamar da su bayan da su sojojin suka fita sun bayanin cewa a komi na zina koma komi koma daidai kuma to yaya kai da idan ka kaga canji a yanayin tsaro kamar yadda ka saba gani eh to idan aka canji za kamar da cikin samun samu mun isa wannan gari ba a yanzu haka mun je ziyarci asibitin da irin waɗannan mutanen suke kwance mun gan su kuma mun yi rasu su nuna mana cewa ta kai ta kai kawai suke yi babu wani rauki da suka samu. sojan sun ba da bayanin cewa sun kashe waɗannan 'yan ta'adda su shida. wadda kuma ba mu dai ba a nuna mana hotunan su ba mu. To a gaida Haruna. To, saboda ƙalubalen tsaron da Najeriya ke fama da shi, rundunar sojan samanta ta sake ƙera wani kurman jirgi, Hassan mai na kaina gare ka. wannan kurman jirgi maras matuki da sojojin saman Najeriya ke ƙerawa a halin yanzu ko da baya ga tattara bayanan sirri kazalika yana kuma ɗauke da makamai da ka iya kai farmaki group captain ahmed abdullahi shinkafi na ɗaya daga cikin injiniyoyin rundunar sojin saman Najeriya da ke kera wannan jirgi. Yanzu ne muke tsatsara yadda za a kera shi abubuwan da ake bukata da kera shi shi nauyin shi zai kai kusan goman wannan kuma zai ɗauki makamai wanda ke bayan lekuwa idan aka tantance cewa wannan abin da ya leƙo abu ne ko mutane ne waɗanda suka yi barazana ga zaman lafiya a ƙasar mu to za a iya ba da umarni ga shi wannan jirgin ya kai farmaki. Ko menene muhimmancin wannan kurman jirgi? Win Kwamanda Musa Isa Salmanu Hafsa ne mai ritaya a rundunar sojin saman Najeriya. Ba karamin muhimmanci yake da shi ba domin shi uh, jarumi da ke fagen fama idan aka samu intelligence ɗin tambaya na gaba shine to me za a yi da wannan bayanan sirrin da aka samu idan ba a iya ɗaukan mataki ba a na neutralizing ɗin abokan gaba sai ga cewa bayanan ba su yi amfani ba. Eya Komanda Baba Gamawa ya ce samar da irin wannan jirgi a halin yanzu ya zo daidai lokacin da ake bukata duba da yadda sha'anin tsaro ke canza salo a duniya. A kuma ka duba yau a duniya gaba ɗaya ai yaƙi da ake ya koma sama. Duk abubuwan da ake yanzu ana magana da dabaru ne technology. Shi kuma wannan wanda ake so a yi yanzu wani ƙari ne a kai wadda zai kawo bayanai kuma shi zai iya kai farnaki. Wannan yana nuna maka saboda yaƙin nan muke da ƴan ta'adda yaƙi ne na zunkuru sai an zauna an fito da dukkan dabaru. Hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan. To a yayin da duniya ke ta fama da tashe-tashen hankula har ake ta ƙere-ƙeren makaman kare kai, ƙungiyar Izala ta yi wani babban taro a Abuja, Najeriya, inda ta yi kira ga manyan ƙasashen duniya cewa a yi kimiyya a yi fusaha ba a haɗa mutane kashe-kashe ana tarwatsa su ba. shugaban majalisar malamai na kungiyar izala Sheikh Sani Haya Jingir a taron gidauniyar raya ilimi da wa'azin kasa Abuja da ke bukatar kasashen yammacin duniya su karfafa ilimi ba tallafawa hanyoyin tada fitina a duniya ba shehu malami ya jiyo kan shugaba Buhari da bukatarsa da dagewa kan adalci wani shugaba ne tsuntuwa a duniya wanda ban taba ganin shugaban da yana neman kamfen din siyasa da cewa ni fa ba ni da ko kwabo kuma ya ci to ya san Allah ya taimake shi ba dan kuɗi ba kuma ban taɓa ganin shugaban da yana kwance a gadon jinya duk ƙasa na sansa duk sukan da aka mar ba a iya raba shi da mutane ba to ya gode wa Allah nan da ya ba shi talakawan nan ya tsaya ya ɗora mu a lasiratin lahil mustaqim a saya mana kayayyakin aiki mai noma mai kiwo sannan kuma ya daɗa haƙuri da abokan hamayya don ba kowa yake da fahimta ya ƙi cin kuɗi domin gina al'umma ba. A tasa nasiha Sheikh Sa'idu Hassan Jingir ya ce tarbiyyar addini ce kaɗai za ta ceci al'umma daga turbar shedan. Yana mai buga misali da masu aure a inuwar musulunci amma sai daga bisani su buge da sharholiya. In aure mutum ya yi to walima zai yi ya yanka sa ko shanu a yi addu'o'i ba laifi a yi wa'azi a gurin da wannan shine amma ba a haɗo maza da mata suna raye-raye suna kiɗe-kiɗe mu ji tsoron Allah mu daina irin waɗannan bidiyo'i ba kyau dalilin gwamnatin buhari allah ya ba bamu natsuwa muna roƙon allah abin da ya rage allah ya kawo sa na 'yan boko haram da mutanensu da masu goyon bayansu to bayan an samu natsuwa ai ciki yana buƙatar abinci a nasiha sa Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ce wajibi ne 'yan Najeriya su zauna lafiya. Mai wa'azi in ana tashin hankali da wuya a saurare shi kuma a fahimce shi kuma a yi aiki da wa'azin. Saboda haka masu wa'azi na kirki, masu wa'azi na sunna mana sun fi kowa son zaman lafiya muna kira ga su gwamnoni da Allah ya bawa amanar al'umma su ma su ƙara ƙoƙari wurin kara jinan jama'a da dukiyoyinsu da kuma mutuncin al'umma. Sheikh Yusuf Sambo riga cikin Nasir Abdul da Alaramma Yahuza Bauchi na sahun gaba a taron wa'azin da kan gudana shekara-shekara a Abuja. Nasiru Adamu Elika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru. To daga Abuja kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda shugaba isufu Muhammadu ya zayyana nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta ci, amma su kuma 'yan raji ke cewa a ina, Silibar ma gare ka. Domin tunawa da zagayewar ranar cika shekaru biyu da soma wa'adin mulkin sa na biyu, shugaban kasar ta Nijar a jiya Jashibir ya yi fira da tashar talabijin mallakar gwamnati, inda ya yi waiwaye akan muhimman ayyukansa na tsawon shekaru biyu. ministan raya al'adu kakakin gwamnati asman malam isa na cewa shugaban ya yi wani hoɓasa idan aka kwatanta da alkawalan da ya ɗauka a tsarin program ɗin yakin zabensa da ake kira renaissance act 2 bancin ma likitoci manya-manya da aka girka kamar hospital de reference tana yamai da hospital de reference ta maradi kuma da saye-sayen kayan aiki da an kai hospitaloli da daban-daban a cikin ƙididdigogin da ake yi an samu cewa da nijar tana cikin kasashen da suka samu ci gaba mai mahimmanci cikin kiyaye lafiyar talaka da kiyaye lafiyar al'umma mun samu ci gaba ta fannin makaranta saboda cikin wannan shekara biyun kurakuran da muka yi gani shine mine wajen harkar maluma ma waɗanda suke bada ilimin waɗanda suke karanta su akwai matsala wannan matsalolin da ganowa da su ma ci gaba ne kuma muka mata kai waɗanda suka ba da damar mu bincika mu ga wa ya kamata ya cancance mu shalla kwalle wane ne kamata ya koma ya wani aiki akwai fannin eh, kasuwanci cikin kasashen gan afirka kuma musamman a duniya mu ne na gaba waɗanda suka kawo gyaran fuska ga tahiyar da harkar kasuwanci sai dai duk da ci gaban da ake kiranin shugaban ya samu a tsawon waɗannan shekaru biyu gwamnatin ta nijar na ganin akwai mahimman batutuwan da ke buƙatar a ƙara jan ɗamara a kansu yanayin da muke ciki na cin hanci da rashawa akwai matsala akwai sauran zango amma ba aikin gwamnati ɗaya ne ba aikin talakawa ne aikin kowa da kowa ne kusan tahiya ruwa a ƙauyuka har yanzu wannan matsalar suna nan ana neman su inda ya kamata a samo tallafin da za a ƙara wajen wadatar da ruwa a ƙauyuka shine zai ɗauka mana hankali a gaba. Rashin mutunta ka'idodin demokradiyya wani abu ne da 'yan Nijar ke matukar korafi a kansa tun bayan da shugaba Isuhu ya samu wa'adin mulki na biyu in ji jami'in fafutuka ga mace Muhammadu. Dalili kenan da a yau litinin ƙungiyoyin kare hakkin jama'a suka kira yajin aiki na gama gari. Abin da samu ka sa grana dan saboda cikon shekara biyu na muhammadu isu talakawa su gwada mishi shi yana murna ya shekara biyu uku mutane kuma suna bakin ciki shekara biyu na yana musgana mutane wajen kasuwa bakwai na yawata dukkan tsarihi bisa titi babu mutane babu taksi babu komi gari ya ce sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sile yanzu kan bar mu koma gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke tattauna wasu hanyoyi da suka kamata a bi wajen inganta jin daɗi da walwalar ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a Najeriya baki ɗaya. Dr. Ahmad Garba Hassan, rajistara a jami'ar Abubakar Tafawa ɓalewa da ke jihar Bauchi, wanda ke da haƙƙi na kula da jin daɗin ɗalibai, ya ci gaba da bayanai kamar haka. ko da dama za a ga cewar malamai idan an yi jarabawa ya kamata a ce an ba da wani lokaci da ya kamata su ainihin gabatar da sakamakon jarabawar ɗalibai don a shigar da shi a kwamfuta. Mafi akasari idan aka duba ƙasashe da suka ci gaba musamman ƙasa irin ta nan Amurka za a ga cewar ana ba ma malamai sati biyu bayan kammala jarabawa su ainihin gabatar da sakamako. Da dama Najeriya sai a yi wata da watanni ko zangon karatu ya ƙare amma a ga cewar ba a kawo sakamakon ɗalibi ba ko kuma har sai an fara wani zangon karatu ba a samu sakamakon ɗalibai ba don haka ɗalibi ba zai san menene makomar shi ba kamin ya fara wani zangon karatu wannan bai kamata a ce wani tsari kuke da shi wanda zai kawo a dinga gabatar da sakamakon ɗalibai sati biyu sati uku daga gama zangon karatu ba eh wato makaranti daban-daban suna ɗaukar matakai kan makarantar da nake suna da matakai da sun yi ko jadawali wanda yake kasancewa idan an yi jarabawa an ƙara jarabawa wannan sati ana son a samu sakamakon jarabawa sati biyu ana kokari sosai wajen samar da shi amma akwai wasu 'yan matsaloli da suke kawo irin wannan yawanci abubuwan da yake ana yin su ne da hannu abinda bature yake kira manual yawancin abubuwan ana in ana yin su da hannu to zai ba da dan matsala saboda su ɗaliban da su malaman yawansu wani abin da ake kira resho ya yi yawa wani lokaci za ka samu malami yana ɗaukan yara sama da ɗari da hamsin kuma ba ba kos ɗaya yake ɗauka ba yana ɗaukan wasu kosis kamar gudu ko biyar a lokaci guda to yana ɗan yin wahala ka samu wato in ba an shirya jadawalin ba ne kamar misali aka ga kos ɗin da yake da yara da yawa akan fara shi da farko don ya ba da dama wa malamin ya fara makin ɗin wannan eh, jarabawan da wuri domin ya ba da sakamakon jarabawan da lokacin da aka tsara a bayar to ki muna da irin waɗannan matakai a jami'an mu da muke ɗauka wajen shirya shi manhaji a shi timetable ɗin jadawalin da ake yi na jarabawa ɗin ya zama na jarabawa wanda suke da ɗalibai da yawa su suke zuwa daga farko wanda ba su da yawa suna da ƙarshe don ya zama na lokacin da ya kamata wato malamin ya kawo jarabawa ya kawo shi a lokacin da ya dace alhamdulillahi a jami'an da muke ciki muna samu ana fitar da sakamakon jarabawa a lokacin da ya dace ko da an samu matsakasi da harka eh, yanayi irin na dan adam baya wuce kwana biyu ko kwana uku idan muka duba kuma za a ga cewar duk dai haƙƙi da suka rataya a kan wannan ofishi naka ne a samu watan ainihin wajen karatu mai nagarta ga ɗalibai musamman idan aka yi dubiya da yadda ake tsara darussan azuzuwa da kuma azuzuwa da ya kamata a ce kowane darasi an gudanar da shi malami ya san ga inda za a gudanar da darasi ɗalibi ya san ga inda darasin kaza zai kasance da dama ana samun wannan matsala ce wadda take babba a jami'o'in najeriya wani irin tsari kuka fito da shi ko koya kuke bi wajen magance wannan matsalar musamman a taku jami'ar da farko dai ya kamata mutane su yi la'akari da yawan ɗaliban da ake ɗauka domin idan ba ka ita kanta hukumar wato wanda take gudanar da yanayin ɗaukan ɗalibai wanda ake kira da jam tana da tsarin kowane makaranta yana da yawan ɗaliban da za su rika ɗauka a shekara idan ka wuce irin wannan yanayi shine za a samu matsaloli wajen wato yara nawa za su iya zama a aji, aji kaza a wato wannan matsala ta rashin azuzuwa ya wato ya shafi dukkan jami'o'in najeriya ne musamman yadda kowane shekara za ka ga cewa mutane sama da miliyan ɗaya suke neman gurabe shiga jami'o'i amma ƙasa da miliyan ɗaya suke iya samun shiga to duk da haka jami'o'inmu ba su da azuzuwan da suke isassu suna ta kokarin gina amma saboda yanayi na tattalin arziki rashin azuzuwa isassu yana ɗaya daga cikin dalilan da suke sawa duk yadda ka so ka yi za ka ga sai ka samu wato wani dan matsala wajen accommodating din su kansu ɗaliban a cikin aji din to akwai wani shiri kuma da ake yawanci matsalan yana farawa daga su sabbin ɗalibai ma wani lokaci ba su kulawa su duba wato jadawalin da aka yi musu wato timetable din da aka yi su ga ina ne nake da wannan aji din wani lokaci suna rataya ne ga su ɗalibai yan uwansu su ga maimakon su je su gani a notice boards inda aka manna sai su lataya a gurin yan uwansu wani lokaci yan uwansu kuma ba sa ba masu mai da hankali bane sai wani ya ce maka za a yi darasi a wuri kaza amma in ka je ba za ka gani saboda shi ma bai sani ba irin wato dorin dosano ne wane ya ce za a yi daga gurin wane da amma idan ɗalibi ya mai da hankali wato ya mai da hankali daga abin da ake to girkewa a jikin notice board yana nuna maka cewa za a yi darasi kaza a aji kaza sai ka je. Masu sauraro baki ɗaya iya dakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Dr. Ahmad Garba Hassan, rajistara a Jami'ar Abubakar ta Tafawa ɓalewa da ke jihar Bauchi. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa Ta gaida Malam Yusufa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakon farko ya ce Salam VOA Hausa harin da aka kai a borno wani abin takaici ne ganin yadda ake ganin tsaro na ƙara inganta amma abin takaici sai gashi ana samun hare-hare da tashe-tashen bama-bamai a ƙarshe muke fatan jama'a za su ba jami'an tsaro haɗin kai sako daga sa'ade sa'idu daura sai kuma sako na gaba ya ce a ƙasashen turai idan aka kai harin ta'addanci nan take za ka ji an ce an kashe wanda ya kai harin amma mu a afirka 'yan ta'adda za su kai hari kuma su tsira wanda hakan yake ba su damar sake kai wani harin Allah ya kyauta amin. Sako daga Usaini Miƙar Jau da Usman Kasim Kiringim Nijar da Usaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta yi gaggawar sanya dokar ta ɓace a jihar Zamfara domin yadda ake kashe rayukan mutane. Babu fa alamar gwamnatin jihar za ta iya kawo ƙarshen matsalar. Sako daga Ibrahim Rabilu Tsafe Alzamfari. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu Assalamu alaikum VOA kira da sarkin Kano Sanusi na biyu ya yi cewa matasa su guji shiga bangar siyasa hakan abin a yaba masa ne sako daga Sufiyanu Gumel zangon daura sai kuma sako na gaba ya ce kashe wasu mutane biyu gami da sacewa ko yin garkuwa da wasu mutum tara har da wata sabuwar amarya da wasu masu yin garkuwa da mutane suka yi a ƙauyen tsohon garin birnin Gwari da ke jihar Kaduna hakan abin jimami da takaici ne da fatan hukumomin tsaro za su ƙara azama wajen tsara rayuka da dukiyoyin jama'a. To yanzu kuma ga Hafsat Bello ɗan mai tsoro da labaran duniya amma fa taƙaitattu ƙasar China ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga Amurka da kaso 25 cikin ɗari. waɗanda suka hada da kayan marmari naman alade da sauransu inda kuɗin kayan ya kai dalar amurka biliyan uku Ɗan takarar jam'iyya mai mulki a Costa Rica ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a jiya Lahadi, a yayin da masu zaɓe da yawa suka ƙi goyon bayan wani mawaƙi Kirista wanda ya zama sananne a siyasa ta hanyar yayata ƙidar kyamatar auren jinsi ɗaya. A yau Litinin ne ma'aikatar lafiyar Falasɗini ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. Jami'ai ma'aikatar lafiyar Falasɗini sun ce mutuwar tashi ta kawo jimillar waɗanda aka kashe a tarzomar zuwa goma sha bakwai, inda ɗaruruwa kuma suka raunana. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da abi Ahmed a matsayin sabon Firayim Ministan ƙasar. A yau Litinin ne kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin guta da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin, wanda har yanzu yake ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Rahotanni sun bayyana cewa motocin safa ɗauke da membobin sojojin Islam na ɗaukan mutane daga garin Duma zuwa Jarabus da ke arewacin Siriya. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma. Hafsat Bello dan mai soro. Da Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Linus Rinkus. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hare-haren da Boko Haram ke kaiwa bayan ku ana shirin tattaunawa da su. Wasalam.